لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على على على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فإننا نرى مجددا ومرة بعد مرة أن الأولى بالمسلمين إن أرادوا لأنفسهم العزة أن يقاطعوا هذا المؤتمر أن يقاطعوه تماما حتى تستجاب حتى تستجيب الحكومة لمطالب المسلمين التي تقدمت بها المجلس المذكورة نرجو من قادتنا أن يقفوا صفا واحدا وقفة رجل واحد بكل صدق وإخلاص حتى تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية فالله تعالى معهم وشعوبهم تقف معهم في خندق واحد وليعلموا أن الله تعالى غالب على أمره ومتم النوره ومعلن الكلمة فليخلص النية فليتصالح مع الله تعالى بالتوبة والتوكل عليه إننا نجدد لهم البيعة إنهم مضوا قدما في هذا الخط السليم لاسترداد حقوق المسلمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ya ɗan uwa musulmi hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin littafinsa mai tsarki irin kololuwar adawa da ƙiyayya da kafirai suke wa al'ummar su kafirai a dogon tarihin bil'adama a bankasa musulmai a dogon tarihin bil'adama a bankasa ba na nufin takaituwar adawar da ƙiyayyar cewa ta takaitu ne akan kafirin Najeriya ga musulman Najeriya a a kafiran kowace kasa ga musulman wannan kasar kafiran kowane zamani akan musulman kowane zamani kiyayya ce da tsaddiya wanda ubangiji ta'ala ya yi mana bayanin ta a cikin littafin ga mai tsarki. kafirai a duk inda suke ba za su suke ba suna kin mu suna ƙoƙarin cutar da mu matukar sun sami ikon haka dangantaka makwabtaka zama ƙasa ɗaya ƙarƙashin tsari ɗaya duk wannan ba zai hana su cutar da mu sun sami iko ba zai hana su yi adawa da mu ba ba zai hana su ɗauki kalan tsana su ɗora mana duk yadda muka kyautata zato a gare su duk yadda muka yi ƙoƙarin kyautata mu'amala a gare su duk yadda muka kururuta ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙawance zamantakewa da juna tsakanin mabiya addinai wannan fa ba zai sa su daina kinmu ba ba zai sa su daina adawa da mu ba ba zai sa su mu'amalance mu kyakkyawar mu'amala ayoyi da hadisai da shaidu na tarihi suna da yawa akan ga gajeren misali ubangiji ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum babu yanda za a yi yahudu da kirista su yadda da kai har sai in ka yadda ka bi addinin ubangiji ta ala ce kul inna hudallahi huwal huda ka ce da su shiriyar Allah ita ce shiriya wato ba zan bi shiriyar ku ba in dai ba za ku yadda da ni ba har sai na bi shiriyar ku wannan na nufin ku ci gaba da gaba da ni har abadan abada domin shiriyar da zan bi ita ce shiriyar Allah madaukakin al-imam al-bagawi a cikin tafsirinsa sa yace abin da ya kawo haka kafiran da sun rinka neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yarjejeniyar zaman lafiya da su suka kwadaitar da shi bisa ga cewa idan har ya sassauto ya rage ra'ayin riƙau ya watsar da tsananin kishi kishi game da addininsa, sa to ta shigo cikin addinin sai masa biyayya kafin manzon Allah yi tawara da kansa ko da wani sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya ce da ce walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum abin nufi duk yadda ka sassauta riko da addini duk yadda kai ci da shi duk yadda ka ce ka cire a cire shi a cikin harkokin gudanar kasa a kyale addini ya taƙaitu kadai a dakunan bauta wannan ba zai sa kafirai su daina kinka ba ba zai sa su daina adawa da kai ba har sai ranar da ka shelanta kai din ka zama bai hude ko ka shelanta cewa kai din ka zama kirista sannan su da kai amma watsi da addinin ka da rashin aiwatar da shi a cikin aiki da sassauta ra'ayi game da addini duk wannan baya sa kafare su da kai za su nuna ma sun da kai da baka amma ƙarya suke a zuci ba ta son ka ba kuma za su so ka din ba har sai ranar da ka rikide ka zanto bai hude ko ka zanto kirista ubangiji ta ala ce ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi su da haka ya ci gaba da cewa ma'anar ayar ita ce ma'ana idan har kai kulla sulhu da su to kar ka yi tsammanin hakan zai sa su yarda da kai wala yarda da minka illa tiba'an lil muslim abinda aya take nufi ba za su taba yarda da kai ba sai in ka bi addinin Jamaluddin al-Qasimi yace dalilin da yasa kafirai cikin Yahudu da Nasara da Kirista wato suke da irin wannan zakan ko suke da irin wannan tunanin li'annahum yuriduna an yakunu mutabu'ina na al-islam dan su kullum so suke sai dai a bi su amma su ba za su wani ba wannan ita ce aqidar yahudu ita ce aqidar kirista bai yadda bi ka ba sai dai kai ka bi shi ka zama kaskantacce a gaban shi in ka ga ya sallama maka to ya ga kafi karfin sa ne babu yadda ya iya da kai amma idan ya samu damar mai sai ka bawansa to shine abin da da suke gaban sa wanda ke kokarin tabbatar da ita in ma a tazara ta kusa ko kuma a tazara ta nesa da haka ne abinda da ayar take nunawa wato kokarin nunawa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ɗaya tsammani daga sallama wasu sannan fadakar da al'umma cewa babu yanda za a yi ku yi wani abin da za ku burge kirista ko yahudawa sai fa in kun da addinin ku kun kama wata shiriya daban ba shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya misali ce cikin misalai kuma suna cikin suratul baqara wanda sura ce madaniya ita wannan ayar ba a ta sannan ubangiji ta'ala ya fada a jere cikin ayoyi guda uku a cikin suratul ali imran yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu bi qanatin min dunikum la ya'lunukum khabalan wa duma anitum kad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum tatalun ha antum ulai tulibunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'abdu 'alaykum al-anamila min al قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير يا ودنا آياتي سوى يا أيها الذين آمنوا يا ودنا سكي إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku riki abokanan shawara waɗanda ba ku ba waɗanda suke wajen ku lafazin bitana abinda yake nufi abokin sirri don haka riga ya ciki a wani larabcin ake kiranta bitana kasancewar kai tsaye babu wani abu tsakaninta da fatar jikinka tana goguwa da jikinka to haka kar ka ɗauki wani mutum da zai makale dab da kai ya san sirrinka kada ku riki waɗansu mutane da za su makale dab da ku su san bukatun ku ko al'ummar musulmi min dunikum in ya zanto daga wajen ku suke ba daga cikin musulmi dan ka fahimci ayar jamaluddin al-qasim yake abinda ayar take ai take Miki, ai ashaban yastabtinuna amrakum kada ku riki abokanai kada ku riki yaran gida kada ku riki sakatarori yastabtinuna amrakum wadanda za su san boyayyun al'amuran min duni abna'i jinsikum in ba daga cikin ƴaƴan jinsin ku suke ba wahumul muslimun wato sune musulmi in ba daga musulmi suke ba kar ku yadda ko ɗauki wani a matsayin abokin shawara kaga wannan ka shaidi ne Allah ke mana kada mu riki kafirai abokan tattaunawar mu da za su san sirrin mu da za su sallakon mu domin hakan zai sa ya zanto ba ma cikin tsaro ba ma cikin security Abdullahi dan Abba Allah ta kare ta gare yace kana rijalun minal muslimin ada kafin saukar wannan aya akwai waɗansu mutane cikin musulmai yuwasiluna al-yahud za ka suna da kyakkyawar alaka tsakaninsu da yahudawa lima bainahum min ya imma saboda dangantaka ta jini da ke tsakanin su dan wa da dan kani kowa da kani ko gida ɗaya ko kabila ɗaya Wasu sadaka ko abokantaka ta an yi makaranta tare ana sana'a tare an zuba hannun jari a kamfani ɗaya Walhil ko kawance Waljiwar ko makwabtaka Warraza ko an sha nono ɗaya an girma mai tayarwa mace guda ɗaya ta shayar da wannan bai hudan da wannan musulmin sai wannan ta sa irin waɗannan alaƙoƙi suka rika su musulman suka rika rikon waɗannan waɗanda ba musulmi ba a matsayin abokanan kauna a gare su a matsayin abokanan sirrin su da za su rinka tattaunawa da su cikin dukkanin lamuran Abdullahi da Abu Bakar fa anzalallahu hadhihi al-aya sai ubangiji ya saukar da wannan aya yanhahum min mubatatihim yana hana musulmai faɗawa kafare wani kafirai wani bangare na sirrin su bai halatta ba musulmi ya faɗa wa kafiri wani bangare da sirrinsa khawfal fitnati alaihim dan kada daga baya kafiran su zo su fitini mummunan su tsare su su wahalar da su Allah ya fito da cewa la ya'luna kun kabalan ba fa za su sassauta muku kiyayya ba su kafare su yahudu da kirta ba za su sassauta muku kiyayya ba al-imam al-bagawi yace abinda aya take nufi ay la yuqassiruna fi adawatikum ba za su gajiya ba wajen yin adawa da ku da gaba da ku wala yatrukuna jahdahum fima yurisukum sharra wal fasad ba za su daina dukan wani kokari da yunkuri ba cikin da abin da sai ka san zai gadar muku da sharri zai gadar muku da barna wallahi ta hillahi kafirai ba za su daina shi ba waddu ma alikum Allah yake sun so abin da zai wahalce ku duk abin da zai sa ku cikin halin cutuwa da sharri da halaka da shiga halin wayoni yasu haka suke kauna ku samu kanku a cikin wannan halin Allah ke kada bada tilbar bawa min afwahihim hakika kiyayya ta riga ta bayyana kan harsunan su cewa ba sa kaunar ku ba sa son ku sun faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba al-imam al-gabawi yace bi shatima ta hanyar zagin ku wal wasi'a da faɗa muku bakaƙen maganganu musulmi muslimina game da musulmi wannan abin da ya bayyana kan harsunan su akan babban watsa labaran su a cikin rubuce-rubucensu da maganganunsu a cikin ɗakunan ibadarsu ko a waje ko akan titunansu wani lokaci akan platform na siyasarsu abin nan da ya bayyana a gare ku na ƙiyayyar ku da suke yi ɗan ƙanƙani ne wa ma su zo suduruhum akbar abin da zukatan suke ɓoyewa na ku da gaba da ku da tsanar ku shine mafi girma sama da abin da harsunan su ya bayyana Allah ta bayyana na kuma ayat hakika mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qiluna in kuna da hankali in kuna da lissafi in kun san ya kamata ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum gashi ku waɗannan da kuke da'awar musulunci kuke da'awar imani tuhibbunahum kuna san kafirai ku ganku ku tare da su su ne abokananku su ne abokanan hulɗar ku bayyana musu sirrinku wala yuhibbunakum su kuma ba sa kaunar ku abinda suke nuna muku da baki ƙarya suke yi a zuci ba sa kai wa da bil kitabi kulli ku kuna yin imani da dukkan littafin da Allah ya saukar da at-taura da linjila da zabura da suhuf ibrahim da alqur'ani duk kun yi imani da su a matsayin Allah ne da annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da Sulaiman da Ibrahim da sauran annabawa da shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk kun da annabawan Allah ne ba sa bambance ɗaya daga cikin manzanni amma su ba sa yin imani da littafin su kun yadda da littafin su ba sai yarda ku ba kun yadda da annabin su ba sai yarda ku ba sai kuma kuka zo kuna son su su kuma ba sa son su da nassin ayatul alqur'ani tuhibbunahum wa la yuhibbunakum gashi ku kuna kaunar su su ba sa kaunar ku kun ce sai an zauna da su sai an shugabantar su sai an tafi da su su sun ce ba za a tafi da ku ba ba za a shugabantar da ku ba ba za a zauna da ku ba sun riga sun faɗa ka a sarari ku riga kun san juyin mulkin da okaye wanda karara ya fito ya fitar da jihohin ku yace ba sa cikin Najeriya wannan abin da okaye ta hanyar tsinin bindiga shi gwamnatin yanzu suke kokarin yi ta hanyar siyasa ko wanda ya fi shi muni ko wanda ya fi tsanani dan ko ba komai oka ya ware jihohin da ya ce ba sa cikin Najeriya ya kyale wadansu suna cikin Najeriya amma gaba daya duk inda musulmi yake a wurin wannan gwamnatin sai yanzu shi ba dan Najeriya bane ba in ba dan Najeriya ne ba mai daraja ta ba mai daraja ta biyu shi saka su cikin ne wato bai zama mai daraja ta ba a cikin Najeriya da haka ya kamata mu gane wannan nasi na alqur'ani yake kuna son su ba wato in da bai kitabi kulli kun yi imani da kowanne littafi su ku sai dan naku to ya kamata ku gane wannan al-imam al-qasimi yake ma'anar ayat tuqalidunahum kuna takutuwa da su a jam'iyyar siyasa a house a senate a kwamitoci da ma'aikatu daban-daban na gwamnatin tarayya wato suna ilaihim asraratu kuna faɗa musu sirrin wani lokacin ku yi rigima a gaban irin sosan sirrin wala ya yaf'aluna mithla zalika bikum su ko ba ta bayyana muku sirrin ba yadda za a yi su yi zage-zage a gaban idan ba za su yi wannan ba ko da akwai adawa tsakanin su da haka ya kamata kenan mu shiga sai Wai wa idza laqukum tsaro amana idan sun gama da ku sai su ce mun yarda da ku ai kasa ɗaya muke al'umma ɗaya muke sukan fata hakan ne fasa dan munafunci wata gariran kuma dan su ruɗe su ko su gida gidadawan cikin ku wanda ba wayayyu ba amma wa idza kalau in sun juya baya a inda ba nan azu alaikum al'anam min al-malakai sukan gatse kan dan yatsa saboda jin hausun ku da suke da ku da suke ubangiji ce kul mutu bi ghayrikum inna allaha alimun bi tasfiku sai da ku mutu da bakin cikin lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zakar a aya ta gaba ta karshe sai Allah ya ce in tamsukum hasanatun idan wani kyakkyawan abu ya shafe ku al-imam al-bukhari yake kamar ku ci nasara akan abokin adawar ku ko ku samu wata ganima ko wata riba a rayuwarku ta duniya yayin da duk kuka samu wani ci gaba ko sai ga mutane suna shiga cikin addinin ku ta su uhum hakan sai bakanta musu rai ya san su samu kansu cikin halin tsakanin kai wa in tusurkum sayyi'a in wata musiba ta same ku imamul bazawi yace kamar a ce ga wadannan sojojin ku ba su ci nasara ba a wajen yaki abokanan adawa sun karkace waɗansu ku sun ribace waɗansu a matsayin bayi ga wani sabani ya jira tsakanin kuna zagin juna ga fari an jarrabi yankin ku da shi kun samu karancin amfanin gona ga wata musiba girgizar kasa ambaliyar ruwa ta shafe ku yafrahu biha sai su rinka farin ciki da wata. kasancewar ku kasa daya baya hana su farin ciki da abin da yake samun ku na halin akalika sai Allah ya wa ta tusbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydu shay'a sure kuka ci tsoron Allah a cikin ma'amalolinku da tsakaninku da shi ubangiji ta'ala to kai su ba da su da ku komai ba ya yan uwa musulmi wannan fa hoto ne daga cikin hotuna masu dimbin yawa na tsananin adawa da kafir suke mana shaidu na tarihi na ɗan adam gaba ɗaya abin kasa da shaidu na da'awar musulunci duk gaba ɗaya suna tabbatar da haka ba za su tsayi ba kafirai su yi ƙawance gaba ɗaya ko da akwai sabani a tsakaninsu dan su farmana mu musulmai dan su cutar da mu mu al'ummar musulmai wannan a shirye suke su haka ai zai baka mamaki a ce ba wai arnan kudu ba ne zalla suke yakar musulman arewa don su da arewa a'a arnan kudu haɗe da arnan arewa ake haɗa kai da juna don a cutar da musulman arewa ma'ana arnan arewa ya yadda wata musiba ta zo ta mamaye arewan ko zai mutu shi ya da ya mutu ne in ya goyi bayan arnan kudu ya mutu ne in the of Jesus ya mutu ne sunan Jesus ya yi shahada irin kai idan ya zo ko kuma shi kenan an kasa iska wannan shine tunanin su dan menene dalilin arnan arewa ta take da arnan kudu inda a ce wai suna kiyaye muku makwabtaka ko zama tare ba yadda za ku iya kulla ajanda daya da ku da su a matsayin ajandar arewa ƙarya suke ko sun tafi su za su fara su tallata sirrin ku a wajen waɗanda da haka mu daina yaudar kanmu muna ɓata na kanmu lokaci kawance tsakanin kafirai su fitar da musulmi wannan abu ne mai dogon tarihi zan rubuta ahzab mai ahzab ɗin ke nufi ma'ana ƙungiyoyi na kafirai tare da bambance bambancen su tawa da banu qatfan da yahudawa aka taru dan a zo a yi wa musulmi ta a madina da gazo ta tsakanin safin da hawazin da waɗansu tsararin kabilu aka haɗu dan a burkushe da'awa ta musulunci kawance da ake yi tsakankanin kafirai dan su da musulmi wannan ba abu ne wanda yake sabo ba a tarihi da mutumin da yake karanta tarihin musulunci sai dai mukan cutu ba ma gane irin wannan saboda jahilcin mu game da tarihin addinin mu tarihin al'ummar mu ta musulunci abinda muka karanta na boko yayi tasiri a cikin zukatan mu mun da ta addinin mu shi yasa sai ai mana wayo ba tare da mun farga ba sai zanto ilimin boko mu amfanin da yake mana kadan ne in ba waɗanda suka shirka boko da karatun addini ba da san Allah da san manzon Allah ba sai ka kawai shirme suke da sakanci suke musamman abin da suke wannan shine halin mu wannan shine halin mu kuma kowa ya san al'ummar musulmi a wannan kasa halin yanzu a cikin halin da kare suna cikin mummunan hadari shaidu ga suna a gaban ku ba za su kira ba taro da ake na kasa wanda muka yi bayanin sa sati biyu da suka wuce kowa ya riga ya san cewa an yi shi ne dan a rusa musulunci dan ya zanto shi ne likafani na karshe da za a wa musulmi a wannan kasa in ba haka ba dan me wakilai 165 cikin musulmi za su fuskanci wakilai 233 daga cikin kirista dan me kuma shugabancin na hannun kirista sakatariya ta taron tana hannun kirista dawowar obasanjo na da wahala a karo na biyu ministoci da ya nada mutum goma sha shida ya sa musulmi daidai lokacin da ya sa ashirin da shida daga cikin kirista kowa ya riga ya san wannan a wannan kasar a haka kuma ake tafiya kowa ya san dawowar obasanjo suke da wuya daga jihar kogi da jihohin south south yan naija delta din nan da jihohin inyamurai gaba ɗayansu babu wani musulmi guda ɗaya da aka sanya a cikin sun Obasanjo zuwa kadirin da da zuwa yau kuma kowa ya san fasantin cikin musulmi a kogin state ai musulmi ne suka fi yawa don har yanzu gwamnan musulmi ne kuma in dai zaɓe za a yi babu yadda za a yi kirista a kogin state to amma dan wulakanta musulmi da sun mutuncin addinin musulmi ga irin abin da kuma kowa ya san irin yadda yayin da duk aka cire wani musulmi daga wani matsayi to nan take ana mai gurbin sare da kafiri idan ku an cire kafiri sai a mai gurbin da kafiri dan uwansa yana mana irin wannan dabarar mai dimbin yawa sai musulmi a mai gurbin kafiri ka duba lokacin da aka zaɓi Nasiru El Rufai a matsayin minista na birnin tarayya na Abuja a ina ke aiki da yana aiki a Bureau for Public Enterprise sai aka ciro shi daga sa aka bashi ministan Abuja sai aka sanya kirista mai gurbin sa a wannan wurin da yake lokacin da aka yi wa alhaji ibrahim jarma wato jarman katabun daga bauchi state ritaya yana matsayin babban controller na prison da aka mai gurbin kirista nan take duk wannan abu ne wanda an yi a fili kowa ya riga ya sani yayin da aka kire alhaji aminu dabo a matsayinsa na shugaba a nigeria port authority da aka mai gurbin kirista mustafa yau saruri kowa ya san wannan lokacin da aka yi wa alhaji mustapha ritaya a matsayinsa na controller na custom nan take ta ake mai gurbin sa da Mr. John Nyam Buba wannan kowa ya san wannan lokacin da aka cire Alhaji Bello Suleiman a matsayinsa na manajin darakta na NEPA ta aka mai gurbin sa da Krista mai suna Mr. Joseph Makoji haka lokacin da aka cire Alhaji Ballama Manu a matsayin sa na director general na federal illar rabinu sai aka yi mai gurbin sa da Mr. Efeku a Moigui wanda kowa da din wannan sunan kasan arne lokacin da aka cire lokacin da aka kiyarda da Alhaji Mahe Rashid ya wuce ya ci gaba da rike mukamin gwamna wato a karo na biyu a Central Bank sai aka mai gurbin sa da Mr. Matelia wanda kowa sun kirsa lokacin da alijin alwar lukman ya yi ritaya ta ganin dama shi da kanka a matsayin sa mai bada shawara kan harkokin ban fetur ta aka mai gurbinsa da chief don koro. haka zo aka duk inda aka kare musulmi to kirsta za ka aure in ko kaga an canja mu kirista to ba za a kawo musulmi ba sai dai a mai gurgunsa da wani kirista na daban wannan taka dace doguwa wanda in za a yi bayanin ta ba za ta kare sananne ne wannan a cikin wannan kasa sannan kwanaki goma kasar da suka wuce aka kafa wata hukuma ta kula da ilimi wadda aka samu shi suna wato board of university basic education universal basic education mutum goma aka sa a matsayin membobi na wannan hukuma amma guda shi daga cikin su kirista ne hudu ne kawai wannan ko kwana goma ba a nan kasar wannan abin da ake ke kenan tun daga lokacin da ba su biya zuwa yau amma korar sojoji da korar yan sanda wannan abin da yake ci gaba da yi tun wancan shekara hudun farko da kuma yanzu da yake da shekara hudu ta karo na biyu sananne ne wannan um, ba wanda ya isa dayayya a kansa mai irin yadda yake kaunar ubasan da ko kuma yadda ubasan ya ba shi kwangila yanzu ka duba chief of army staff shugaban sojoji gaba daya na kasa kirista chief of naval staff shugaban sojojin ruwa kirista chief of air staff shi ma kirista wannan kadai ayyan sama to wannan duk ana yi ne domin a ragar da zaɓu al'ummar musu to abin da ya fi takaici da ban haushi shine abin da ya faru duka shekaran jiya ko kwana biyu ko uku da suka wuce lokacin da wakilai na musulmai karkashin jagorancin sultan abin mu'minin da mai martaba sarkin gwandu da mai martaba sarkin kano a dr ado bayero da shehun bardo da sauran sarakuna namu nan na kasar Hausa da waɗansu daga cikin sarakunan kasar Yarbawa da waɗansu daga cikin malamai na addinin musulunci suka dunguma suka je domin su kaiwa Obasanjo koken al'ummar musulmi dangane da irin rashin mutuncin da ya yi wajen naɗa wannan kwamiti da zai yi nazarin makomar Najeriya a can abinda Obasanjo ya ce ya yi zaɓensa ne ba tare da yin la'akari da bambancin addini ba shi kawai abin da ya lura da shi kasa a matsayin ta na kasa ya dauki yan arewa ya sa yan kudu amma babu ruwan su zuwa suka yawa kuma babu ruwan su waye musulmi waye kirista shi a wurin su da yan Najeriya kuma ma abinda ma musulmi suke cewa wai suna kashi 65 cikin 100 a Najeriya wannan ƙarya ne shi iya cikin sanin sa tsakanin musulmi da kirista yawan su daya 50 50 yake yawan su daya to kaga wannan ayar rashin kunya ne da rashin mutunci ya kalli sarakunan bai faɗa musu wannan magana domin CIA uwar gidiyarsa statistics din da ke wajenta na adadin kirista da musulmi a Najeriya sun yadda cewa cikin da biyar zuwa 70 na Najeriya musulmi ne sauran ne kirista da kuma waɗanda ba su da addini America kenan ta yadda da wannan amma Obasanjo ya zo ce wa wannan shine abin da aka yarda da shi a gida kuma shi aka yarda da shi a waje ko ba abin da ya fita kai in yana faɗa matarsa wannan ko yana faɗa leburorin gonarsa to wannan babu laifi yana faɗa wanda ya san cewa shine madaukaki a kansu su wulakantattu ne amma waye kallon sarakunan mai faɗa musu wannan magana a matsayin sa waɗanda suke shugabanta musu suke wakiltar to wannan fake nan, ballan sana bukatun da suka je da su a cewa a duba nazarin adadin wannan wakilci a duba shugabancin kwamitin da sauransu wanda in an gyara wannan kwamitin gaba ɗayan sa billahi la ilaha illa huwa ba a biya mana ba ɗaya cikin ɗari na bukatar ka ɗauka a cire wannan kwamitin gaba ɗaya a sa musulmi kafa girka, wallahi bai a biya mana bukatar ba me hujjata hujja ta ita ce wannan kwamitin zai gama komai ya rubuta ya ba Obasanjo idan ya bashi abin da ya ga dama ya soke abin da ya ga dama ya gyara abin da ya ga dama ya zartar abin da ya ga dama ya kin zartaswa da haka ko da ya sa mutum gaba ɗaya aikin banza da yaudarar mu zai abin da ya kamata mu kalla lalle wannan wakilci a kwamiti na da muhimmanci ko shakka babu shugabanci a kwamitin yana da muhimmanci amma yadda ake ɗaukar 'yan sanda a yanzu yadda ake ɗaukar soja a yanzu yadda ake raba mukamai na gwamnatin tarayya a yanzu yadda ake raba mukaman sojan sama da na ƙasa da na ruwa a yanzu yadda ake raba arzikin Najeriya a yanzu wannan shine babbar bukata wallahi ko da ya sa duka musulmai a wannan wakilcin billahi la ilaha illa huwa ba biya mana ɗaya cikin ɗari na bukatar mu ba kuma in ma mun yadda da wannan ko sarakunan mu sun yadda da wannan billahi la yadda ba kar Karfe yadda ai mana wannan dabara ko wannan waya dan shirme ne wannan kwamitin wannan shirme ne wani kwamiti aka taɓa aikawa a Najeriya aka aiki da shi kwamiti zai gama aikinsa ne su cinye kudaden da aka ware musu na alawansu sun su zo su zauna a gida su mika musu ba su za su ba shi kuma ya goge ya kara ya rage ya canja ya musanya abin da ya ga dama gurgudan yadda shaidanin sai masa wahayi gurgudan yadda zai zauna shi da manya-manyan wakilai na ƙungiyar kan da yan ofina fere su tsara abin da sai ga dama zartaswa Najeriya wannan shi ne abin da hadarin da yake fuskantar da haka maganar ma mu mana wannan wannan yana da muhimmanci kamar yadda na faɗa amma magana ce ta yanzu karre ubasa da yadda sarakunan mutum nan mun ji daɗi kwarai da gaske abin da suka yi mun ji daɗi abin da mai martaba sarkin musulmi yayi shi da sarkin gondo da mai martaba sarkin Kano da shehun barno, da dukkan sarakunan da suka je da sarkin Ilori da sarkin Bargu da sarkin eh, eh, Mina da sauransu duk abin nan da suka yi mun ji daɗi kwarai da gaske kuma muna fatan Allah ya sa musu albarka Allah ya ba su da akai Allah ya ba su karfin zuriya akai Allah ya albarkaci zuriyarsu Allah ya sa su jajirce mun ji daɗin abin da suka yi amma ba ma so su ja da baya dagar ba ta kare a nan gurin ba dagar na cikin a dawo mana da wanda aka kora cikin soja da 'yan sanda dagar na cikin a kalla dan me za a ɗauki ɗan sanda kirista a kano ina population da kirista a kano dan me za a je jihar gombe kirista su ta kashe 25 cikin ɗari ba duk yawan da za ka ba su kenan musulmi na kashe 75 cikin ɗari amma a tashi ɗaukar sojoji a yi raba daidai 50-50 'yan sanda a yi raba daidai 50 dan me za a yi wannan dan me ake wannan dan me rabon mukamai dan me rabon ministoci komai sai an dawo mana da hakkin mu daidai wannan shine matsayar da muke fatan sarakunan mu shugabannin mu su tsaya wallahi in suka tsaya akan wannan muna tare da su ɗari muna jaddada mu bayar mu a gare su kuma za mu yi musu addu'o'i na alkhairi cikin dare a kai da koyi sun sani da musu sani ba wanda muke faɗa a yanzu sai lafiya kawai amma abinda muke buƙatar kowane mutum ya musu addu'a cikin dare tsakanin da ubangiji ya tafi musu addu'a ubangiji ta Allah ba su karfin jure ba mu kuma za mu tsaya tsayin da karmu dan wannan magana ce ta ko a mutu ko a rai ba magana ce wanda za a ce a bada hakuri a ja baya ko kuma kun je neman abu a baku kashi ɗari sai aka baku kashi ɗaya cikin ɗari ko kashi biyar cikin ɗari aka lallashe ku aka baku hakuri ko kuma kuka dawo babu wannan maganar ja da baya ko babu maganar yin godiya ga ubasanci ko me ya mana don ya riga ya cutar da mu abin da duk ya mana fa zai mana ne a mukamin mu na yan Najeriya ba alfarma ya mana ba kuma ku duba ku ga yadda ake raba cikin Najeriya har general baban gida ya mulkin sa ya kare general Abacha ya zo mulkin sa ya kare yan wancan mutane yan Niger Delta abin da ake cewa ni rigima a basu cikin arzikin Najeriya na man fetur kashi biyu cikin har general Abdulsalam ya yi ga Obasanjo ba a ba su abin da ya wuce kashi biyu cikin ɗari ba na arzikin Najeriya sauran duk ai tarayya da Najeriya amma wannan gwamnatin na zuwa suka fito da ajandar su suka ce lalle lalle sai an ba su kashi goma sha uku cikin ɗari na arzikin man fetur Najeriya suka gabatar a house aka zo aka faɗa waɗansu daga cikin sarakunan mu cewa gafa abin da ake ciki ku kirawo wakilanku na house of representatives na tarayya da sanatoci su san me ake ciki kas yadda da wannan motion zai idan an kawo shi a house waɗansu daga cikin sarakunan sun yi ta maza sun kirawo wakilan sun faɗa musu mun ji labari mun san sarakunan da suka haka mun san wanda ba su yi ba aka faɗa wakilan suka tafi suna komawa abuja cikin dare sai wakilan na yan niger delta suka biyo cikin duhun dare suka zo suka rinka bin wakilanmu ana yarjejeniya da su akan naira dubu ɗari uku naira dubu ɗari uku da hamsin ba wanda aka ba rabin miliyan ba wanda aka ba dubu ɗari biyar dubu ɗari uku dubu ɗari uku da hamsin aka yan iska suka karɓa wata gari yan naija dalta suka kawo wannan motion majalisa aka yi test da second and third region gaba ɗaya aka miƙa wa basu aka ce ya sa hannu basu ya miƙa hannu ya dabka hannu a yau za a ɗauki jihar ikiti da take da mutanen da ba su miliyan ɗaya ba a ba ta biliyan biliyan bakwai da rabi a kaso na gwamnatin tarayya daidai lokacin da za a ba jihar gombe miliyan ɗari biyar kaɗai a ɗauki jiha irin ta bayelsa a ba ta biliyan biliyan bakwai da rabi daidai lokacin da jihohin north east gaba ɗayansu da adamawa da taraba da bauchi da gombe da yobe da borno gaba daya abinda aka ba su biliyan shida da rabi bai ma kai na wancan jihar ita kadai ba a kudu a haka ba ake kasafin najeriya a yau kuma man fetur nan da najeriya take samu kala biyu ne ko wanda yake cikin teku ko wanda yake karkashin kasa yan naija delta din nan gaba ɗaya man da ake samu ba a kasar tasu kashi 20 cikin ɗari na ban najeriya kashi tamanin cikin ɗari daga cikin teku yake ga dukkan ka'idoji na duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi da duk wata kungiya ta duniya ta yi da duk man fetur ɗin da yake cikin teku to ƙasar da take da gaba da wannan tekun arzikin nata ne ita kasar gaba ɗayan ɓangarorin ta bisa sawi ba wani yanki na cikin kasar da zai ce shi ya fi cancantar wani kaso na kasar ne gaba ɗaya kaga in ma za a ba su kashi daya ko biyu cikin dari da ake ba su lokacin a bata to ya kamata ya zanto wannan daga cikin kashi ashirin cikin dari na mafi fetur Najeriya ne sauran tamanin duka namu ne na yan Najeriya amma dukkan shugabannin musu yi wannan ita ce rigimar a nan daji cewa take a nan ne za a ɗauki kan sakalin a nan ne ake neman su garma a nan ake neman su ɗan were a nan ake neman duk wanda zai tsaya magana ce ta yan boko su tashi a yi rubuce-rubuce lauyoyi su tashi malaman addini su tashi dukkanin mu gaba ɗaya mu mu baya a ga waɗannan sarakuna da a yanzu suka tsaya suka ce sun ji sun gani mu tsaya a bayan su amma wallahi idan muka yi ta kawai aka mana dabara wallahi ina ƙara jaddada mana wakilci a wannan majalisar wancan aikin banza ne duk da cewa shi ta dore gimar yana da muhimmancinsa lalle ba za mu yadda ba amma kar abin da nake nufi kar a biya mana wannan bukatar ita kadai mu dauka shikenan mun sallama kai ai Allah zikar uwar uwar uba san ai ya kyauta ai ya gyara adadin da sauransu ba wani alfarma da ya mana dan yayi mana haka ba wani alfarma da ya mana tsayawar mutum za ta samu nasara kuma wallahi sarakunan nan idan suka tsaya ba ba su jike mulkin Najeriya ba ko dujal yazo zai ji tsoron su matukar sun tsaya da imani matukar sun tsaya da takawa matukar sun dogara ga Allah ko iblis ya sauko ba zai iya karya su ba tunda Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina baka da galaba akan su sai fa tambata su irin wanda suka fika cikin su, in sun bi ka cikin su, to wannan kaci nasara akan su amma bayi da suka tsaya ba su biya wace dan ba to ɗan dan kanshi ba da galaba akan su ballantana ba sa ko wani mutum daban da haka wannan shine abin da ya kamata mu sani a waye mu raba wannan wayewar ta kai ta komo a tsakankanin al'umma akwai waɗansu yan kudu da suka yi rubutu a cikin jaridar cikin karan jiya ta Daily Trust ya ba da sha'awa kawai kuma takardar zan nuna mana ba abin da zan karanta mana a ciki wanda suke da muhimmanci a samu waɗansu daga cikin yan boko su fassara ta da Hausa a yaɗa ta suna magana akan Obasanjo's wo against Islam wato faɗan da ubasan suke yi da addinin musulunci sun kawo cikakken bayani filla filla na rashin mutuncin da ubasan suke wa addinin musulunci tun daga lokacin da ya hau zuwa yanzu kuma mu ne muka daure gindi dan mu ne muka yi su to a halin yanzu alhamdulillah an farka domin hatta america hatta turai gaba daya sun yi cewa zaben da aka a najeriya ba zabe bane ba amma sai suka yi shiru tsawon wata shida sun ki suke sun yi da zaben suna jira su ga mun yadda ko ba za mu yadda ba sai da ga mun yi shiru sun ce Allah ya isa Allah ya isa shike nan ya wuce shi sai suka indosu amma wata shida tur aka yi america bai tayar ko gulishin dan wannan zaben ba officially tarayyar turai ba ta yi recognition ɗan wannan zaɓen ba officially sai dai su yi wa Obasanjo wata yaudara amma suna jin tsoron su ga za a yi ta sun sun san ba zabe aka yi ba amma muka yi shiru muka kyale ya wuce to haka dukkan abubuwa idan muka yi shiru za su yi ta wucewa komai ya ta wucewa komai ya ta wucewa ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak muwahhidin wannan ganawa da sarakuna zasu da su da wadansu malamai a gobe a Kaduna dan tattaunawa akan ƙara hango matsalar ya ubangiji kai musu jagoranci ya ubangiji ka nuna musu daidai ya ubangiji ka ba su ikon tsayawa akan daidai ya ubangiji ka karfafi zukatan su ya ubangiji tire farjinin kowa daga cikin zukatan su sai naka tire tsoron kowa daga cikin zukatan su sai naka ya ubangiji ka ba su karfin jurewa da hakurin jurewa ya ubangiji ka ba mu ikon bin su sau da kafa akan abin da yake na gaskiya ka ba mu ikon bin su sau da kafa akan abin da yake na gaskiya ka ka tabbatar da nasara akan mu ya ubangiji kare duk wanda baya son musulmi da musulunci ya ubangiji wargaza aniyar duk wanda baya son musulmi da musulunci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum